bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd za mu tashi darasi na 116 a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta al-imam as-suyuti da sharhin ta Manhaji zawin nabar yau 21 ga watan safar hijira ta 1444 wanda ta daidai da 18 ga watan tara shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu tashi babin nau'i sabo daga cikin anwa ulumul hadith shine al-musalsal na'am bismillah sha 116 mm. alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله المسلسل نعم المسلسل <clears throat> أي المتصل اسم مفعول لنا الاتصال أنا شو سلسلة الحديد wato sarka ta karfe saboda saduwarta saduwar kawanya da kawanya na'am wannan yana daga cikin sifatul isnad yana daga cikin sifatul isa ba shi da alaka da alkabul awin rad ba shi da cikin ba shi da alaka da alkabul awin rad sa daga cikin sifatul isnad ne wanda ake faɗa kamar yadda al'ali wa nazil shi ma ba shi da alaka da alkabul ko arrad yana da alaka ne kawai yana daga cikin sifa daga cikin sifofin isnad eh yawo a cikin ilmul hadith riwayatan Ah, <clears throat> kuma su ne waɗanda za ka ga ibn hajar da sauran malamai suna faɗa a cewa min ifil isnad yayin da suke sharhin ah, yayin da yake sharhin sa na sahihul bukhari ah, na <clears throat> huwa allazi isnaduhu rijala tataba'u fi sifatin aw hala aw niyatan fi'liyatan kilayhima lahum aw al-isnad ma qusima na'am yace المسلسل huwan الذي shine وندا إسناده آه رجاله wato ina nufin mazajen isnadin nasa wannan rijalahu haka mansubun bi fi'lin mahzuf ai a'ani rijalahu qad taba'u wato sun bibiyi juna ai qad tataba'u sun bibiyi juna fi sifatin a wata sifa a au halatin ko a wani hali wannan halin kuma ƙauliya ce hali ne na ƙauli eh, au fi'liya ko kuma hali ne na aiki kilaihi ma a huwallazi isnaduhu rijalahu qad taba'u fi sifatin aw hala qawliyatin fi'liyatin kilaihi ma ko kuma a cikin hala wadda take ta ƙauli da fi'ili duga baki ɗayansu a lahum awil isnadi fi ma ƙusima a halin kasancewar ita wannan sifar tasu ce ta su rijal ɗin ko kuma ta isnadin ce fi ma ƙusima a cikin a cikin rabe-raben da malaman hadisi suka yi ma wato al'anwa'ul musalsal wato a cikin wannan tarifin ya kaya maka an anwa kuma ya karanta ya gaya maka kashe-kashen yadda al-hadithul musalsal yake wato shine wanda a isnadinsa rijalul isnad suka bibiyi juna a cikin wata sifa ko wani hali na ƙauli ko fi'ili ko kuma hali na ƙauli da fi'ili din a wannan sifar ta zamanto sifa ce ta su rijal din ko kuma sifa ce ta isnadin a cikin yadda aka karkasa wato saboda haka akwai musalsal wanda yake koma ya zuwa ga sifar isnad akwai musalsal da yake koma ya zuwa ga sifar su rijalul isnad a duk dai maksudinsa ya zama to an samu mutaba'a a tatabo tsakanin su rijalul isnad a cikin abin da ya ambata na'am na'am yace al-musalsal ai hada mabhasuhu wannan shine mabhasinsa shi ne nau'u salif wal arba'un nau'i na arba'in da hudu amma a wajen arba'in da uku a wajen ibn salah shi an nau'u salif wal salasun nau'i na talatin da uku kuma wannan ya danganta da irin wajen a taqsim din tun da muka akwai lokacin da at-taqsim din namu ma muka abin mun yi mulahazan ba zan iya tuna babin ba lokacin da aka samu a tafawut din wajen kidayar na'am mm. an rubuta littattafai a kansa akan daga wato mafi girman daga mafi girma mafi daukakan waɗannan littattafai da aka rubuta a kan wannan nau'in jiyadul musalsalat ga shi al-imam suyuti rahmatullahi alaihi da kuma alfawa'idul jalila shi yana daga cikin littafan da aka rubuta daga sheikh muhammad aqila ne ko uqaila al-makki shi ayan alhadithul musalsal to yana daga cikin sifofin al-isnad kadai saɓanin kamar al-marfu' to shi almarfu ai kaga min sifatil matni faqat baka ce ma isnadi hadha isnadun marfu sifa ne na matan to haka zalika baka cewa hadha matnun musalsal sai dai kace hadha isnadun musalsalun bir rijal ko bi kaza eh. <laughs> rizquhu al-maqtu ko kuma al a duk ai sifatul wato abin da ke so ya nuna maka kan cewa almarfo da almawquf da almaqtu duk wannan sifatul matn ba a sifanta isnadi da waɗannan to haka zalika almusalsal ba a sifanta matni da da cewa musalsal ne sai dai a sifanta isnadi da shi eh wa khilafi nahu sahih sabanin kamar as-sahih in kace hadith sahih domin wannan min sifatihi ma ma'an ya daga cikin sifar isnadi da matan tare to shi yasa shine ke komawa zuwa ga alqabul aw ar-rad na'am an musalsal eh yana daga cikin sifatul isnad musalsal amma nan yana zaman to zai iya zaman tuwa sifar isnad eh amma yawanci yana komawa ya zuwa ga halar ko sifar da aka da su rijalul isnad suka yi riwayar hadisi hmm. kamar abin nan a حدثني فلان فضحك قال حدثني ya yi min riwayar hadisi روايه حديثي سي dariya. shi ma malamin sa yayi masa sai yayi dariya kamar hadisin ibnu abbas na a a a na kaifiyatu zulul wahyi eh, fa ana uharrikuhuma kama harrakahuma ibnu abbas mm, to shi ma ubaidullahi bin abdullahi bin utbah bin mas'ud shi ya faɗa haka yace to shi ma zuhuri da ya roto garin shi shi ma ya suna motsa leɓen na kamar yadda ibn abbas ya motsa leɓen nasa kaga wannan sifatul isnad ne yanda ya riwayar ta zo ba sifar matan ba na'am aqila eh aqila ne ko ba aqila ba mhm. yaushe ne tarihul wafat sa ku yi sa da fataha dan waɗannan irin abubuwan sai ga lokacin da aka ɗauka aka samo shi shikenan in kana in baka yi ba wata ran ka zo kana muraja sai ka sake bata wannan lokacin ka sake zuwa ka binciko salatu 20 wa mi'a wa alf saibesh mhm alfa'id aljalila kawai haka yake koko ne takmilan mawdu'in litaf eh alfa'id aljalila fi ايش alfawa'idul jalila fil hadith kawai الفوائد الجميلة من المسلسل وفي مسلسلات ابن عتيلة في مسلسلات ابن عقيلة ما إبراهيم كان مجانا كيدا كان كم يوم كان كيمانا مجانا عند زامجي وسميته إيش في مسلسلات كوي في مسلسلات ابن عقيلة da haka alhadisul musalsal shi ne hadisi wanda isnadinsa ya'ani rijalahu nan za ka yi nasabar rijal din yana nufin ya'ani rijalahu hmm. wato ina nufin masu riwayarsa mazaje ne ko mata sun bibiyi juna suka bibiyi juna ɗaya bayan ɗaya a sifa guda ɗaya ko a hali guda ɗaya daidai ne wannan halin na wato hali ne na zance au hali ne na aiki ko kuma hali ne na zancen da aikin gaba ɗaya wato hali na zance da na aiki gabaki ɗaya tare wannan sifar ta kasance gare su ne su mazajen su mazajen da suka ruwaito ko kuma ga isnadin wato ai ma'ana ga ita riwaya. abinda ake nufi da isnadi a nan shi ne ɗaukaka matani ya zuwa ga mai faɗansa wanda ya ambace shi saɓaninsa a baiti na farko a baiti na farko ana nufin al-isnad bi ma'ana wato shi silsilar rijal din amma a baiti na biyu al-isnad bi ma'ana wato danganta wato danganta danganta maganar ya zuwa ga mai faɗanta فإنه بمعنى الرجال كما قررناه Rijal, أنا وجن زي زمان تو بمعنى الرجال ينا زوا ده معنى الرجال كما يندم كتبتر دشي وسواء فيها سواء إن ده أنبتا تتعلق بصيغ الأداء to tara rataya da siga da sigogin da aka yi riwaya da su shine kamar yadda kake faɗa Ibrahim ko an-an ne ko ya biyo da silsila ta an an an au bi zamaniha ko zamanin wato riwayar au makaniha ko ruwin da aka yi riwayar a cikin rabe-raben da aka yi na al-musalsal na'am ila ma zikira kullihi ya zuwa ga abin da aka ambata dukkaninsa su ne waɗannan at-taqsimat din wato sifa qawliya au sifa fi'liya au sifa qawliya fi'liya ko kuma hala qauliya ko hala fi'liya ko hala fi'liya wa qauliya sannan kowanne daga cikin su shi ma yana komawa ya zuwa ga ar-rijal ko ya zuwa ga yanda suka yi isnadin hadisin na'am misalin sifofi alƙauliya shine hadisi da yake musalsal da karatun suratu saf abdullahi bin salam ko mm-hmm. abdullahi bin salam eh, Mm. بالتخفيف mm, عبد الله بن سلام الصحابي ne shine kamar yadda aka ruweto daga abdullahi bin salam ya ce ya ce ƙa'adina mun zauna mu wata jama'a ta sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. sai muka yi wato a tunasar da juna sai muka ce da mun san wani wanne ne daga cikin ayyuka ya fi soyuwa ya fi kusanci ya zuwa ga Allah mu ku da aikata shi sai Allah ya saukar Allah azza wa jalla sai ya saukar da sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa eh. azizul hakim mm. ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun mm. as-sab suratu as-sab ah. ibn ibn salam abdullah ibn salam yace sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karanta mana ita kamar haka فإنه مسلسل بقول كل راو kulli rawin to wannan hadisin musalsal ne da faɗin kowane rawi qara'aha fulanin hakaza wane ya karanta ta hakaza hmm. wato kowane rawi sai ce faqara'a kamar yadda yace faqara'aha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakaza to kowane rawi shi ma sai ya ce faƙara'aha alaina fulanun hakaza sai ya ce haka shehin sai ya karanta masa an ce wani hadisin yana cikin tirmidhi ko bari mu gani yana cikin tirmidhi fi tafsir bari mu duba mu gani wani hadisin abdul kitab tirmidhi تفسير القران حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله الله فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزائي نحو رواية محمد بن كثير سوداك يا سامو متابعة نعم لهم ده مسلسل وانا itace wacce kenan kauliya ta me sifa sifa kauliya eh ku faɗa kamilan kanku na ƙasa na'am to kun waccan sifa kenan to walhal alƙauliya hali kuma na zance hadisi kamar hadisin mu'az ibn jabal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya mu'az ya mu'az inni uhibbu ka faɗa a ƙarshen kowace sallah Allah ka taimake ni akan ambatanka da godiyarka da kyautata ibadarka bi kulli rawin min ruwatihi to yayi mana tasalsuli da faɗin kowane rawi daga masu riwayar hadisin wa ana uhibbuka fa qul <laughs> na'am to wannan kun ga hala ce ba sifa ba hala yanda suke riwayar hadisin wal qawliyatu wal fi'liyatu ma'an to waje tazo kuma al qawliyatu wal fi'liyatu wannan hadisin a na Tirmidhi huwa bi a cikin kitabun tafsir ta salasa alaf salasmi'a wa tisa kitabun tafsir na'am hadisu anas misalin sa hadisin anas ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajidu al'abdu halawatal iman حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره hulwihi بزي سامو bawa ba zai samu imani ba har sai yayi imani da kaddara alherinta da sharrinta da kuma zaƙinta da ɗacinta. وقبض رسول الله صلى alaihi wa عليه وسلم على لحيته Allah to kuma to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kama wato lihiyatihi a wato gemunsa faqala yace amantu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi eh yace amantu bil qadari khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi wa haka kullu rawin ilaina haka nan kowane rawi ya zuwa gare mu shi ma haka yace hmm. na'am to wannan ita ce alqawliya wal fi'liya hmm. na'am wasiyul ada' hakanan ma fiye ada su ma alkauliya wal fi'liya ce mm. kamar bi haddasana ko da akbarana hakanan zamani zamanin da aka ruwaito hadisin kamar wanda yake hadisi da aka yi masa musalsal da ranar idi hakanan ma almakan kamar addu'a a multazam هو حديث ابن عباس مرفوعا شنو حديث ابن عباس مرفوعا ما دعا احد في هذا الملتزم الا استجيب له تو با وندي الدعاء أو أن الملتزم نن فاتشي أن أمسى مسا face illa su ji balau face an amsa masa a wannan ملتزم الملتزم بين الباب والحجر wal tsakanin hajarul aswad da kofa mm, shine almultazam na ka'aba ba mm. na'am <laughs> to eh. Eh. wannan amma wannan na'am ban ji ba ana samu na'am daga nesa anya tunda inda za a ce san ba a samu ne shine ka ce haka amma ana samu in ka je irin karfe ɗayan dare karfe biyun dare kuma ka yadda ka tsaya ka yi ka tsaya ka jira ka jira har sai ka samu damar za ka samu ko da tsakar rana mm. ko da ke yanzu da tsakar rana an yakwa a gida ka sun yi wani ma abu sun kare a sun cire shi eh, sun cire shi wai sau ke mu ga yanda yanda ya yi tasalsul din yanda ya zama to musalsal din na gana na ethiopia bai kawo shi ba shi na ma da ahadun fi hazal multazam illa su ji bala eh ana ma da autullahi illa stujiba وعلى كل راوي الأول أها تو يقول نحو ذلك حتى اتصل إلي نعم وقد دعوت الله جل بأشياء استجيبت لي <laughs> نعم نعم موضوع إنيكو موضوع موضوع to wannan wallahi shi ma dai wannan mai tafikin ha kawai da gangan kawai ba zai koma zuwa ga albani ba <laughs> ya ki koma zuwa ga albani da ya kawo da ya hutar da mu amma sai ya kawo kanzul ummal kanzul ummal <laughs> shi ne ya yi waɗanda kaga kuwa wanda zai taƙiƙin littafin wanda zai takikin littafin hadisi bai yarda da albani ba a wannan zamanin a kaga akwai ayar tambaya a kansa wanda zai taƙiƙin littafin hadis kuma bai yarda da albani ba a kaga akwai ayar tambaya a kansa wancan gaskiya fa in dai mutum ɗalibin hadisi ne dole ka sallama ma albani wanda ba zai sallama masa ba sai dai ba ɗalibin hadisi ba ne ko kuma a ta'assubanci amma inda kai malamin hadisi ne inda ka san kai ɗaliban hadisi ne dole ka sallama ma albani na'am shi sai ne eh in ya da ya yi shuru cikin gashi إيه، ما ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له فردوس istujiba ديلمي في فردوس عن ابن عباس آه. أخرجه الديلمي من طريق محمد ابن الحسن ابن راشد الأنصاري آه. سميته أبا بكر محمد ابن إدريس قال سميته عبد الله بن الزبير قلت هذا موضوع المتهم به الأنصاري هذا كما في الميزان واللسان kunji al-mizan hmm. muhammad ibn al ibn ali ibn rashid al-ansari an warraq al-humaydi fa zakara hadithan mawdu'an fi inda al-multazam kaga magana zahabi kenan a cikin mizan al-i'tidal to maganar ibn hajar لسان الميزان محمد ابن الحسن ابن علي ابن راشد الأنصاري عن وراق الحميدي فذكر حديثا موضوعا في الدعاء عند الملتزم انتهى والحديث المذكور رواه عن وراق الحميدي واسمه محمد بن إدريس عن الحميدي عن سفيان عن أمر عن ابن عباس رواه عنه الحسن ابن رشيق ووجدت في كتاب معاني الأخبار للكلاباذي خبرا موضوعا حدث به عن محمد بن علي بن الحسن عن الحسين بن محمد بن أحمد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه رفعه من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر بما أنزل على محمد ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر بما أنزل على محمد فإن جبريل أخبرني أن الله قال من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري وقد غلب على ظني أنه هذا وشيخه ما أرفته بعد البحث عنه وهو في طبقة وراق الحميدي to ka gani duk wannan me ya kai mai zuwa gare shi albani shi ya kai mai zuwa gare shi da ya magana a kansa ya ce wa huwa fil lisan wa fil mizan sannan ka ce ka ce ba za ka yi reference zuwa dare shi ba a kaga wannan ko dai kusur ne eh, ko kuma zalunci hmm, ah, saboda aka ku yi ta'alikinsa alhadis fi silsilar za'ifa ah, arba alaf miya wahid wa arba'in wa anaku ko? to kaga ni mai ta hakikin nawa ne شيني شيني أربعة آلاف أربعمائة واحد وأربعين أربعة آلاف السلسلة الضعيفة السلسلة الضعيفة نعم أربعة أربعة أربعة واحد قري نعم تو قال قال أها عم حافظ بن حجر وخير قال ابن عباس مكوما قال ابن عباس مكومة كما أي بمكارسة قال ابن عباس عبد الله ابن عباس يجي وانا ما دعوت الله فيه إلا استجيب ni ma ban roƙi Allah a wajen ba sai an face haka nan kowane rami rawi ana amsa an amsa masa addu'arsa a wajen ana amsa masa addu'arsa a wajen kuma yana faɗan kwatankwacin wannan har sai da ya sadu ya zuwa gare ni shi mai rawi mhm. to na roƙi Allah da abubuwa da abubuwa a wajen da aka amsa mu salillahi alhamdu ni ma haka amma ni ban rawaito hadisin ba amma dai na san dai abubuwa waɗanda na yi addu'a a wajen na gansu Na yi sosai eh na'am a ashe ce ba da hadisin na aiki ba amma ai akwai abin da ya inganta shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wajen da ya je lokacin umratul qadiyya ya sa hannunsa da haddinsa a jikin ɗakin da ƙirjinsa ya eh, kwarai ya addu'a a wajen eh daga eh. hannunsa da ƙirjinsa da kuncinsa eh, shi ma hadisin ibn abbas ne na cikin sunan abi dawud ai gashi nan ya ce babu ma ja a fi al-multazam ibn abu dawud shi sai dai wani lokaci mushkilan sai ka je ka samu wajen ya cika kuma da mata waɗansu ba ruwansu su matan namiji ne gabansu namiji ne gefensu namiji ne su dai kawai su samu multara hmm. da sukan yi sai ka ga sun yi su ware su dan raba su dan bar inda a mata za su shiga eh hmm. na'am na'am وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زكين نعم وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء yace wa khairuhu mafi alherin alhabal wato alhadithul musalsal addallu ala alwasfi mai nuni ga sifar wato riwaya wadda take nuni akan ittisal sifar riwaya da take nuni akan ittisal to duk shi yafi wa min mafadihi daga jumlan wato fa'idar shi al-musalsal ziyadatu babbi kunsuwarsa akan ƙarin kiyayewar hadisi eh, zokin a wanda ta nan ake samun sanin ziyadatu babbi wato abinda zai nuni akan ziyadatu dhabt kamar haddasani a yadi fi yadihi irin wannan kaga wannan yana nuni akan babu zancen tadlisi ana babu zancen illar inqita'i to kaga ya nuni akan ziyada ko da yake wannan ziyadatu ittisal ne ba ziyadatu dhabt ba amma ziyadatu dhabt din kamar sifar yanda ya faɗa kamar na hadisin uharrikuhuma kama harrakahuma ibnu abbas to irin wannan kaga ya nuni akan cewa ya kiyaye hadisin yanda ya ji shi bil hadda lafazin ma ya kiyaye shi na'am mm. a bai mm. zama cikin ah, musamman ai su ruwa din ba su haka ba eh, su ba su haka ba shi dai umar ya sifanta yadda shi mala'ika jibril ya zo eh. amma ba wai shi kuma da ya tashi riwayar ga ga shi alkama ba haka ya masa ba alkama da ya tashi shi ma ba haka ya ma muhammad ibrahim wa haka za na'am ya ce waƙalla ma yaslamu fi salsuli min halalin. kaɗan ne wato wanda yake kubuta daga gidi daga wato alhalal wato kurakurai fi at-tasalsul a cikin al musarsa a cikin at wa rubbama lam yusali wani lokaci ma bai zai zamanto muttasil ba ka awwaliyatin kamar hadisin alwaliya li sufyan li sufyanan taha wato alhadith almusalsal bi wasf alawliya alawliya huwa qawlu kullu rawin min ruwatihi awwalu hadithin sami'tuhu min shaykhi wanda aka ruwaito shi a li sufyan eh, eh, da yake tikewa ya zuwa ga Sufiyan ibn uyayna to wannan tasalsulun nasa ya yanke matukar sai zuwa ga Sufiyan ibn uyayna wa khairuhu mafi alherin ko musalsal shine musalsalun bil fuqaha wanda yayi tasalsuli da malaman da malamai waɗanda suke fuqaha na'am karanta shi kenan mu karasa babu eh, wa khairuhu na'am mafi alherin alhadithul musalsal shine mai nuni akan sifa da kamar misali al-ittisal wato saduwar isnadin bis sama a wajen jin hadisi din wato da sigar sama da rashin tadlisi kamar yadda ya gabata a cikin al-musalsal bi qira'ati surati saf fa qara'aha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakaza kowane rawi shi ma yace qara'aha alaina fulanun hakaza kaga nan babu zancen babu zancen tadlis na'am Alhafiz Ibn Hajar ya ce, Wannan yana daga cikin mafi ingancin hadisi musalsal da ake ruwaito shi a duniya baki ɗaya. <laughs> Wa min mafadihi daga fa'idodin al-musalsal, eh, hadisi musalsal, ƙarin kiyayewar hadisi iyayewar hadda masu ruwayar hadisi daga masu ruwayar hadisi da ake saninsa ta wannan al-musalsal din ai aka san shi al-hafiz as-sakhawi yace yana daga cikin eh, fa'idodin alhadithul musalsal koyi da annab sallallahu alaihi wasallam a wajen aikinsa da makamancinsa kamar kama gemun yayin riwayar wa ana amantu bil qadari khairihi wa sharrihi wa kulluhi wa murrihi da kuma at-tashabbuk bil yad shi ma wannan ah, yazo wannan hadisin wa shabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bayan wani hadisi ne ne na musalsalar mushabaka fa matnuhu fi sahih muslim wa shabbaka bayna yadai wa shabbaka bi yadai bi yadi abul qasim hadisi kenan gashi nan ko na'am ya hadisin yake amma wannan ya ce a cikin muslim ne amma kawo mana cikin bukari din muji ji شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه to ai wannan ba shi ake nufi ba shi nan ya ce حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بردة بريد بن ابي بردة اخبرني جدي ابو بردة عن ابيه عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه

sifar isnadi ne a cikin isnadin ne za a ce kowanne daga cikin ruwa din shi ma sai ya faɗa shi ma sai ya yi wata shabbuki biliyar da hadisin wato hada ɗan yatsu hannuwa wal'addi fiha da kuma kidaya wa a cikinsa walakin allama ya wasu sai dai kaɗan ne wato a a cikin sifar at-tasalsul wanda yake kubuta ba wai a cikin asalin matanin ba daga wato alhalal daga gibi wato daga kuskure kamar hadisi ya kasance musalsalun bil qurra'i kowanne ƙari ko da musalsalun bil aba'i abu fulan abu fulan ko kuma haddasa ni an abi kowa ya zamanto ya ruwaito an abi Hmm. as-sakhawi yace ka musalsalul mushabaka to shine musalsalul mushabaka wanda yake mataninsa sahihi ne a cikin muslim to shine wannan muke nema mu samu shi amma a tariq da yake da at-tasalsul a ciki akwai maqala akwai magana a kanta wa kan wasfan wa matnan al-mushabaka ko wa qad la wani lokaci hadisin ba zai ingantu ba a sifarsa da kuma a cikin matanin kamar hadisin kaga لقد حدثني ميكائيل قال فقال بالله العظيم حدثني إسرافيل وقال قال الله تبارك وتعالى تو كاغني wannan hadisin shi kansa da matanin da kuma sifar tasalsul din alƙawul, wannan alƙawul din da ake faɗa su bai inganta ba mhm. um, ta gani mhm, wai na rantse da izzata da ɗaukaka ta da kuma kyautata da darajtawa ta wanda duk ya karanta bismillahir rahmanir rahim yana mai sada ta da fatihatul kitab marra daya to ku shaida a kaina cewa ni na gafarta masa na karbi kyawawan ayyukansa na yafe masa miyagun ayyukansa ba zan kona harshensa ba a wuta kuma zan tsirar da shi daga azabar kabari da azabar wuta da azabar kiyama da razani mafi girma kuma zai sadu da ni tun kafin annabawa da waliye ga baki ɗayansu a wai ne matsalar take duk sauran babu matsalar Hmm. a gani irin hadisan da da masu masu tarawi suke bayarwa da kuma da kuma yanzu ai eh al-qussas ba anan akwai wani liman ya ce duk wanda wani ya zauna ya ce wa a ce maka ka saki matar ka tana da ciki in a ce maka ta saku matar ka bata saku ba in wani wawa ya zo ya gaya maka cewa matar ka ta saku don tana da ciki hmm? wa ya gaya maka <laughs> wayan mutum ya saki matarsa a ciki ta da ciki sakin bai yi ba <laughs> eh mm-hmm. faida ta yan tijjaniya ce ta yan tijjaniya ce wani malami bai sanya a baya ba yana Mm. Mm. a gani to su shi yasa wato ai shi yasa shi yasa a yasa aita inkarin waɗannan hadisan shi ne zai ɗan rage wannan barnar ta zun karan jin tsoron fitowa su magana shi ma kansa da ya kawo ba ni ma ne mamaki da ya kawo wani abu mm. eh. eh. kamata eh, bai kamata ba irin wayannan kan ya kawo su waɗansu masu neman fawa'id in suka zo ce ka ji fa'ida fa na'am mu karasa na'am قال الحافظ السخاوي السخاوي يتي to wannan hadisin wato batacce ne ƙarya ne a mataninsa da kuma a tasalsulun ma shekh aƙila ya ce wai a ahalul kashi masu kashafi suka tabbatar da shi ta aka wannan magana a cikin safin hadisi <laughs> a eh shi shekh aƙila din ba wataƙila yana cikinsu eh kashifi wanda yake za a yaye musu hijabi mm. sai su gani ko a mafarki ko a farke mm, mm. su yi tsilayi a kan to don hadisi in masu kashifi sun tabbatar da shi a bai tabbata ba wajen ilimin hadisi ah. amma dai malaman kaga shi zai mun karanta mustala ko a cikin sifatul qabul akwai ba da labari da kashafi eh, ba ka duk irin ka in ka zo ka ce hadisi ya inganta ba za a yadda duka kai ba za a karba ba kai ka je da kashafin ka je ka ce kai za a kai aiki da shi amma ba za ka dora al'umma akan wannan ba kamar wannan ne ai aka tambayi imamul qurtubi A akan cewa an kawo ƙabiya gaban wani alkali aka kawo shaidu aka yi musu tazkiya suka yi shaida a kan ƙabiya ɗin cikin dare alkali sai ya mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mafarki ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa shaidun nan da yi shaida a gaban sa ƙarya suke shi da aka tambayi imam al-qurtubi ya alkalin zai yi yace zai shaida da abin da majalisul hukum ya tabbatar da shi ba zai shaida da mafarkinsa ba mm. Mm. domin mm. baya halatta ga alkali ya hukunci da iliminsa don haka ya ka buɗe wannan kofar kaga ba shi kenan ba an rusa shari'a ka je kana takama da abin ɗinka sai alkali ya zo ya ce ai yayi mafarki annabi ya ce ƙarya yake ko kuma lauya lauya ya zo ya ce to ai shi yayi mafarki cewa wannan shaidun da suka zo suka yi shaida mm, na na prosecution yayin farki an dafa sallallahu alaihi wasallam ya ce makaryata ne ai ka ka bude rusa shari'a na'am ibn ata haka nan ibn ata ibn ata illa haka ya kawo wannan hadisin cikin littafin sa mistahul fala Allahu a'lam. Eh, wallahu a'lam. Ai wannan babu zancen Allahu a'lam. <laughs> Allah ya san cewa wannan hadisin ƙarya ne. kuma jibril shine zai ce wato jibril shine yake riwaya daga mika'il mika'il yake riwaya daga israfil Israfil ne yake israfil ne yake riwaya daga allah jalla wa ala shine a sama shine malamin ka kawo mu na'am Eh. arraji shi magana tana a tana ciki hmm. sai an haɗa ta da fatiyar ba hmm. na'am wa rubbama lam yusali wa rubbama lam yusal mhm. shi a tasansu wani lokaci baya sadarwa bal yankewa yake yi a farkonsa ko tsakiyarsa ko ƙarshensa kamar hadisin da yake musalsal da awwaliya shine hadisin yarhamu yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum irhamkum man fis sama wannan hadisin li sufyan bin uyayna intaha yake wa tasalsulun sai zuwa ga Sufyan ibn Uyayna baya ketare shi mhm taro na malaman hadisi yace sai aha min dan haka sai hadisin ya yanke a cikin jin hadisin eh, jin ibn Uyayna daga Amr ibn Dinar da kuma sama'in Amr daga Abu Qabus daga kuma sama'in abu qabus daga abdullahi bin amr bin al-as da kuma sama'in abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake sahihi a wannan hadisin wanda duk ya ruwaito shi da tasalsuli har zuwa ga tikewar sa to wannan yayi kuskure mhm mafi alherinsa wato shine ne hadisi musalsal ka saki ba kaidi ah, shi ne hadisi da yake yi ta sansuli da manyan malaman hadisi tare da alfukaha malaman fikihu domin alhafid ibn hajar ya ambata cewa wannan hadisi ne da yake ba da fa'idar ilimi kat'i إذ الخبر المتحف بالقرائن المحتف إيه؟ المحتف كو إيه. المحتف احتفت به القرائن دومن أه؟ لا الحاء قبل التاء المحتف احتف إيه؟ <laughs> أه، أه. نعم نعم al-mutaffu bil qara'in anwa wato hadisi wanda yake wato qara'in dalilai waɗanda suke harijiya suka suka lullube shi suke sanya shi ya ɗaukaka ya kai shi zuwa ga martabar bada ilimi qat'i nau'i daban-daban ne daga cikinsu akwai wanda al-bukhari da muslim suka fitar da shi mimma amma hadisin bai kai bai tike zuwa ga yanda aka haddace aka yi haddin aka iyakance al mutawatir ba wa min shine alhadisi wanda yake mashhur kanat idan ya zamanto yana da riwayoyi yana da hanyoyi wato manisanta da juna waɗanda suke kubutattu daga raunin masu riwaya da kuma kubutattu daga illoli daga ciki akwai wanda yake musalsal da manyan malamai huffaz almutqinin waɗanda suke masu kyautata haddasu ya eh, dan hadisin ba garibi ba ne kamar hadisin da ahmad ya ruwaito daga shafi'i daga malik tare da cewa waɗansu masu riwaya sun yi tarayya da su a wannan hadisin ya ce ومحصل الانواع الثلاثه التي ذكرناها to abin da yake wato tatattan magana akan nau'o'in nan guda uku waɗanda muka ambace su na farkon ya keɓanta da sahihaini bukhari da muslim na biyu hadisin da yake da riwayoyi masu wato ƙididdigaggu na uku da abin da manyan malamai suka ruwaito shi zai iya yiwuwa a samu haduwar dukkan waɗannan nau'ukan guda uku a cikin hadisi guda ɗaya to a lokacin a yayin nan ba zai yi nisa ba a yanke da gaskiyar wannan hadisin in ya tara dukkan waɗannan inda intaha ƙarshen magana su kenan a cikin nusa daga cikin matanai na hadisi da suka yi tasalsuli da manyan malamai huffaz hadisin aisha ta ce kunna azwajin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya akhudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafra matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna yanke gashin su har ta zamanto kamar alwafra alwafra shine gashi wanda yake bai kai ya zuwa ga kunna ba auradahu sahibud durar durar ya kawo wannan hadisin ta waninsa eh. wa bil fuqaha da kuma al musalsal bil fuqaha hadisin abdullahi ibn abbasin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a sai ya ce Allah ka bashi sanin addini kuma ka ka sanar da shi fassara alqur'ani ya ce an kashe wani mutum daga kabilar adi فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ديته اثني عشر صلى الله عليه وسلم يسن wato dubu goma sha biyu ibn subki ya kawo shi a cikin tabakatu shafi'iyya da kuma da wato musalsalin bihi ma ma'an da alhufaf da alfuqaha hadith al-mutabayi'an mm. eh, masu ciniki da juna kowanne daga cikinsu yana da zaɓi akan abokin cinikinsa matsawar ba su rabu ba وهذا أيضا من متون سلسلة الذهب wannan ma yana daga cikin matanai na silsilatu zahab kamar yadda ya gabata wallahu a'lam amma wannan hadisin na kalwafra hadisin aisha ya aka ya zama musalsal sai dai kawai dai ya zama to an ambaci bari mu gani tasalsulin nasa to haddathana haddathani ubaidullah ibn mu'ad al-ambari qala haddathana abi qala haddathana shu'bah عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قد رفاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة to ina musalsalun bil a'imma din ana? abubakar ibn habs abdullahi bin habs bin umar ibn sa'ad ibn abi waqas al-qurashi awradahu sahibu durar wa ghayruhu to wannan ikhtiyar ne fi wani zai iya ba lalle wani ya sallama ba ko da yace wannan musalsalun bil a'imma din hadisin aisha a cikin sahih muslim da shi nan hadisin mun gani ga isnadin hmm. ubaidullahi bin mu'az al'ambari na'am mu'az al'ambari mu'az ibn mu'az al'ambari na'am shu'ba na'am amma abubakar ibn habs alhamdulillah na'am eh ban gane rabi sun ruwaito da silsila ka a wasu daga cikin rawun suka rawaito haddasa ne da ka'iman ka'iman ka'iman gaba kuma sai aka cire ka'iman ɗin haddasa ne hmm. da fulanin an fulanin shi a to ai ga wannan hadisin na Sufyan ibn Uyayna wanda kan cewa ila Sufyanan taha kaga bai zama to musalsal ba tunda bai kai ya zuwa ga sama'in bai kai ya zuwa ga karshen hadisin ba mm, ba zai zama to musalsal ba mm, ka gani wa qad salsalahu ba'dhum ila sahabi faqat wa ba'dhum ila tabi'i faqat وكل ذلك باطل وقع عمدا من, من راويه أو صحوا كما بينته واضحا في أول المتباينات التي أفردتها من حديثي نعم وهي المخلفة لما يكتبه تسلسله في وذلك نص فيه وهو كالمسلسل في أول حديثه سميته tashi karanta mu ji abin da ibnu salah din yace wa min al-musalsal ma fi fi wa huwa kal musalsal fi awwal hadithi sami'tuhu ala ma huwa ala ma huwa fi hadisin wallahu a'lam hmm. ya shine hadisin awwaliya din ai مثل hmm. shine hadisin to سمعته شنو حديث تو اي كاغا ياي انقطاعي ا وسط ا تسكيرسا eh shine zuwa ya tike zuwa ga Sufyan ibn Uyayna bayan sa aka samu Amru bin Dinar aka samu Abu Qabus aka samu Abdullahi bin Amr duk babu wannan tasalsul din kai kana ganin saboda Ibn sala ya ce wa minhu to ai ka gane ga shi dai abinda shi imam suyuti ya ce a kaga ya saka ce ka awwaliyatin li sufyanin taha wa rubbama lam yusali eh, wani lokaci lam yusali ne ai wa rubbama rubbama lam yusali ai a tasalsul bi an ya a fihi au in ma fi awwalihi aw wasatihi aw akhirihi ثم مثل للمنقطع في أوله بقوله كأولية كحديث المسلسل بوصف الأولية لسفيان انتهى طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك